litinin ashirin ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi Sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar wanda gombe state university muna haɗuwa a yammaci na waɗannan ranaku a wannan wata mai albarka watan ramadan muna haɗuwa ne domin karatu cikin littafin allah alƙur'ani mai girma muna karatu kuma a cikin mun karanta suratul mu'minun zuwa aya ta ƙarshe a darasin da ya gabata don haka a yau insha Allah za mu shiga suratul nur wacce take biye da wannan sura da muka je zuwa ayan ƙarshen ta kafin mu shiga cikin karatu an turo tambayoyi mai tambaya na farko bayan ya yi addu'a da fatan alkhairi ya ce magana a kan cewa babu kyawu kwana ɗaki ɗaya da ɗanka da ya girma dan mutum da ya girma kenan malam mai ɗaki mu ɗaki ɗaya gare mu da ni da su gaba ɗaya yace ba su da yadda za su yi menene hukuncin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a lallabe tsakanin yara a gurin kwana idan sun kai shekara bakwai a umarce su da sallah in sun kai shekara goma a rayuwarsu ba su yi sallah ba a dake su a kuma rage tsakanin su wajen kwana maza da mata ba za a haɗa su a guri ɗaya su kwana ba in sun kai wannan shekaru na kuma ba za su kwanta a kuɗa ɗaya a daidai wa daidai ma'ana idan kansu yana kallon gabar dukansu kansu kalli gabar ƙafafun su yamma su biyu mata amanne a jikin shimfiɗa ɗaya wannan kar a yi haka idan in ya zama dole akwai matsi ko babu wani hali wannan kansa ya kalli yamma ko kansa ya kalli yamma ɗayan kuma kansa ya kalli gabar wato sai kai ta a wajen kwana wato kayan mutum da kirjinsa ya sama ya matsi kafafuwan wancan shi ma wancan haka kwanta a kaikaice a babu da aka fi sannan idan ɗaki ɗaya ne ga iyaye ga yara sun girma kuma su arzikinsu ɗaki ɗaya suke da shi kamar yadda aka yana faruwa a irin rayuwa da muke ciki akwai talakawa masu ƙaramin ƙarfi wasu suna ƙasa da wasu wasu suna ƙasa da wasu wani yana da gida wani ba shi da gida wani ɗaki ɗaya ma haya yake yi da makamantan haka to irin wannan ba da aka iya ba za ka hukuncin ya zama da wani ba sai kawai ba a samu dacewa da yin yadda a suna da sun yi yayi umarni da shi ba domin uzuri domin ba ya ce dole dole haka za a yi ko da ba mu a shari'a idan ta zo a nan ya ce cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha aiki da yake kuke da shi dukan ku ba da za ku yi babu wani mutum da yake a sha'awarsa a ce ɗaki ɗaya ya mallaka a gidansa da shi da ƴaƴansa yadda yake so amma a yadda Allah ya tsara kuma to ɗaki ɗaya ne ke da shi kuma babu wanda ya isa sai hakan ne wannan sai ce haka Allah ya kaddara masa wannan kunci ne na rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya bi gidansa lokacin da yake raye gidansa bai ta wannan masallacin ba gaba ɗaya kuma mata tara a gidan lokacin da ya aure tafiya, ba a samu damar ma sama masa ɗaki a gidan ba sai da aka zama da ita a wani gida daban a gefe guda daban sannan aka zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu za a binne shi a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala ya ka binne shi a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha da mahaifin ta rasu Abu Bakar radiyallahu anhu shi ma aka binne shi a cikin wannan ɗakin shikenan ɗakin saura inda suke zama da ɗanyi sallah da wasu abubuwa da Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu aka binne shi shikenan ba inda za a iya sawa daga iya girman ɗakin ya ƙare wannan ke nuna shi ma afdalul khalq ya rayu cikin irin yanayin da Allah ya tsara masa da duniya ba ita ce ba samun wadataccen gida a lahira shi ya fi komai amma in an samu duniya an samu wadata sai a gode wa Allah wannan falala ce da dana, don ka a rashin da ake da shi babu wani kanti babu yadda za sai dai in mutum zai alaƙa kuma da sa wannan kuma dole sai ya san yadda zai babu dama su yi alaƙa alhali ya su suna gani to dole sun wannan ah, ba za su yi alaƙa ko wani abu na kamakamancin alaka a lokacin da waɗannan yara sun taso ke gane domin yana rusa tarbiyya kuma yana rusa wasu abubuwa na bukata yawa to don haka wannan sai sai a tsawon amma kwana ta taitayi domin tsafi da ya su mallaka wannan shi wani abu ne daban Allahu akbar wani bayan ya ce ya yi sallama da fatan alkhairi ya yana so a masa ƙarin bayani a kan itikafi itikafi a matsayinsa na ɗalibi zai iya shiga itikafi idan lokacin lectures yayi ya aji in yayi lectures kuma sai ya dawo masallaci a wannan bai halatta ba ba yi itikafi yake yake ba yi itikafi yake ba wannan za yana so ya masallaci ke da aka je lectures ka dawo masallaci kika ka so ma aje takaddu ka so ma aje karkace kana damun mutanen masallaci da masallaci a wannan kana so kai abu ne kawai ka kawo da masallaci ba yi itikafi amma itikafi i'tikaf sai zamanci yana itikafi ya kame kansa ya kuba cikin wata ibada maksusa fi wakatin maksusin da fi makanin maksus yawa wannan ibada ce musamman ba shi ta ko ina mutum ba zai fita ba abinci ma sai da kawo masa ciki amma in ba mai kawo masa abinci ba yadda ya iya ya halatta gare zai iya fita wajen sayo abinci kai tsaye ba abin da zai illa ya ya dawo a kai janaza mai itikafi ba zai ba bai da mara lafiya mai itikafi ba zai ba lectures mai itikafi ba zai ba in ya san akwai lectures ba zai iya jure itikafi ba sai ya lectures din cikin shekarar da babu lectures a cikin wannan lokaci amma ba ma a itikafi ana zuwa lectures ba daga zarin lectures itikafi ya ba za ka ba itikafi yake yi ba wallahu a'lam Ne itikafi ba zai je daurin aure ba zai je gaida mara lafiya duk ba zai yi su ba ba zai je kasuwanci ba zai je sai da kaya ba Yan abinci na larura ne kadai in babu mai kawo masa in aka in aka mai kawo masa in aka kawo in ba zo ne ba an fi so cin abincin ma a cikin masallacin zai zauna yi matukar zai kiyaye ba zai zubar da wasu abubuwa na kazanta a masallaci Allahu a'ala ah, wannan bayan yi. sallama da fatan alkhairi ce shi wani ne ya amince da shi yake ba shi sadaka yake ba shi dukiyarsa ya rinka sadakarwa to yakan ba shi kuɗin mota ko kuɗin mashin ko kuɗin transportation da yana ba shi wanda zai kai shi gurin da zai kai abun wato abun sadaka a cikin wato sauƙi yake to amma sai ya samu wata hanya tsarkakakkiya kamar yadda ya rubuta da gudanar da wannan sadaka din e, kowace rana ba tare da sai ya yi amfani da wannan kuɗin da mutumin ya ba bashi ba zai iya amfani da wannan kuɗin a ba za ta amfani da wannan kuɗin Ta samu hanya sauƙaƙaƙiya sai ka sauƙaƙa wa mai shi da yake ba ka kuɗin mota sai ka bashi kuɗin sa ka ce na samu hanya sauƙaƙaƙiya wannan kuɗin da kake bani na hawa mashin alhamdulillah an samu sauki sadaka ta je inda kake a kai amma ba tare da hawa mashin ba sai mai masa da kuɗi shi kuma mafi yawa insha Allah ta'ala wasu kila ya ce a ya bar masa to shi kenan kaga ya ya bar masa kenan baka ya bar masa ba wani eh, kaga kaci halal kenan duk abin da aka aike ka in ka samu canji wani ya baka kuɗi ko mahaifinka ko ɗan anguwanku ko dattijo ko malaminka ko wane ya baka naira ɗari biyar ka je ka siyo abu dama kuɗinsa ɗari biyar ne da ka je kuma sai aka yi sa'a aka kai maka ɗari hudu da hamsin to kar ka ce sauran hamsin din nan ta zama taka a sai ka dawo masa da shi ka ce an samu rabi ga hamsin nan in ya ya baka shi kenan kuɗin lafiya in ya karɓi kayan ba matsala dama nasa ne ba nasa ba amma in ka koyi a samu toki a kan saƙon da aka ba baka sannan baka dawo ka gaya wa mutum an samu rarin kuɗi ba in ka koyi wannan to haramun ma za ka kuma za ka ɗauka haka duk inda aka samu canji ko aka samu sauƙi ko aka samu abu ka yi wa mai shi ka ce gashina. nan sai mutum ya ka kula da gina masa wurin da yake gini sai aka samu raran yashi kar ka yi amfani da shi ka kai wurin gyara ɗakinka a sai ka tambaye shi ka ce yashi ya saura in an ba da zan iya amfani da shi guri kaza wajen gyara ɗaki na in ya ba ka sai ka gyara duka irin wani abubuwan ke kawo cin amana cikin sauƙi kar mutum ya koyi wannan kuma in ka ba shi wannan kuɗin za ka je da za ka ƙara daraja a wurin sa wani matashi kwanan nan ya rasu dab da azumin nan eh, muka je ta'aziyya wa mahaifinsa abinda wasu mutane ya zauna da su a nan suke faɗa shine suna ba shi kuɗin ataba idan zai je guri ko aika kasuwa idan ya tafi da kafa ya dawo bai hau a taɓa ba sai dawo musu da kudin sai sai gashi nan saboda haka ana faɗin cikin wannan matakin mai wasu ya zama wani irin mutum kushen a cikin jama'a a ta kuɗin a taɓa in aka ba shi in ya kai ko makaranta zai je aka wari kuɗin a taɓa in ya tafi da kafa in ya dawo sai dawo da wannan kuɗin sai sai yau da kafa na bai sai ba da wannan suka suna ba da da bayan yaro da zai da sai wata ce. dan mara umar daga sai su muka je ta'aziyar ake ba mu labari saboda haka kaga eh, wa'annan su ne amana muke yake daga darajar mu kawai alhamdulillah jiya a ƙarshen ayan suratul mu'minun muka zo qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin muna bayani akan mizfara wato abu yufewa gifar da ake yi kai Sai muka ce mizfara ludai alhali nigrafa shi ne lude sai baki na sai na yi kuskure na sai shima shi ma ludayi illa ma ne zutarafa gurfatan biyar ra yace zuwa kafin fa a maganar lude ne kan fata kan fata kenan mizrafa mizrafa abun kan fata amma zai sai ta na faɗi a kuskure ne daga gare ni amma muna da ta da ya ya ce ko shi ne ya yi kuskure ya ji kaman abu ne to alhamdulillah ni ne na yi kuskure jazakumullahu khairan da haka shi shine ludayi zufar wannan rufi kwalkwali na zufara rufewa Allah ya rufe tsakanin mutum da azabarsa ko tsakanin mutum da zunubinsa ba a gani saboda Allah ya yafe ya yi masa gafara wallahu ta'ala a'lam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 وأنزلنا فيها آيات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله إن كنتم مؤمنين بالله إن كنتم

suratul ahzab ta sauka da wata bakwai sannan wannan sura ta sauka a lokacin gazuwar mawaliki Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura wannan sura ita kadai da cikin Qur'ani za ka ga an fara da cewa suratul amma kowace sura sunanta sura ita ma wannan sunanta sura suratul nur kowace sura sura kaza sura kaza sura kaza sai a shiga cikin sura ne amma ita wannan bayan an ce suratul nur Allah sai ya zai ta sai ce suratul anzalnaha wa faradna wa anzalna fiha ayatin bayyana. sai ba ita wannan sura ba kamar surorin da muka wurga irin suratul mu'minun sai sai suna magana akan ayoyi na tauhidi da sauran abubuwa wanda sai kai ba wannan sura ta ce da masa'il da yawa ba a iya tafiya da gudu a cikinta kamar yadda muka yi a sauran waɗannan surori guda biyu suratun ah, nuru malamai suka ce dukkan musulmi a duniya musamman iya zo matakin tashi da maza da mata ba sai bukatar a karantar da su suratun nuru da suratun Musa'i, da suratun bakara da suratun isra'i da suratun ahzab da suratun abin a sujirai da suratun ala a subura waɗannan surori saboda tasirin a rayuwar mutane idan ka duba a curriculum na university a islamic studies wata waɗannan surorin suna ciki duk jami'o'in duniya yawanci na islamic studies za ga wannan surorin misali idan ka zo aji hudu a islamic studies a cikin wannan jami'ar ma misali wannan suran tana daga cikin abin da mutum zai za a karantar da shi ina ga akai sanin ta aji hudu duk da yanzu akwai kishima da aka kawo canje-canje na yan da makamantansu amma dai still tana nan sannan suratul isra'i da suratul ahzab da kashin suratul nur da kashin ayoyin suratul suratul nisa'i zaka ga suna nan a aji uku in ba da yanzu da cc masu zo a ko su canje canje kamar duk da haka har yanzu suna nan a aji uku ne ya kuma is 301 wannan sura sana'a aji hudu ta kwanta mista kaga akwai karanta suratul ahzab gaba ɗayanta da kuma suratul hujurat sai kaga malamai tun da suka yi ijimali cewa waɗannan surorin suna da tasiri a karantar da matasa maza da mata musulmai da tasiri da surorin suke da shi alhamdulillah Allah ya mace mu aka yi ta tafiya a haka Allah su wa wata da ya sokar da wannan sura malamai za su suna yaba wannan sura da mata wato kirani to da Allah ya bara ta da cewa suratun wato idan ce suratun shine ma'ana makan murtafi wato mutum ya samu wani matsayi wanda yake sama saboda wannan surar ta ɗau wani matsayi da wasu bayanai waɗanda suke sama da sauran surori shi sai aka ce mata suratu alam tara anna allaha a'taka suratan tara kullu malikin tahtaha yatazazzab ma'ana alam tara anna allaha a'taka suratan shi baka ga ba wani wani ne yake yaba sarkin sa sarki a zamanin sa yana yaba sarkin yace alam tara anna Allah a'taka suratan shi baka ga Allah ya baka wani matsayi na musamman yace suratan ma'ana suratan shine matsayi na musamman tara kullu malikin tahtaha yatabazzabu zaka rika ganin kowane sarki duk sarakunan duniya nan in ban da kai kowane sarki kana ganin sa a can ƙasa yana mummotsawa ma'ana yana yaga sarkin sa ne sai ka ga to malamai da tafsiri suna kawo wannan shani a matsayin cewa suratun an ambata ta suratun saboda matsayi da suke da shi murtafi a kan sauran surori na alkur'ani saboda bayanin da ta kunsa Allah ce suratu ai hazihi suratu a gurin sashin malam wannan wata sura ce anzalnaha da muka saukar da ita wa qara'naha sannan muka tabbatar da hukuncin hukuncenta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin sai muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta la'allakum tadhakkarun ko hakan zai sa ku a zanci ku gane Allah shine Allah ki hukunci da abun da Allah yake a hukunci da shi a cikin ta kuma mu'amalanci juna sun yadda mu'amalolin da ayoyin surar suka bayyana aka faɗi wannan aka bayyana wannan aya ta farko kawai Allah ya tashi magana akan hukunci na alfasha zaniya su wasani ta mace wata ta yi alfasha na fasikanci shashanci ma'ana zina wasani da namiji wanda ya wannan alfasha ɗin tsala ta fajiri da kulla wasu da humami a tajalla ku bulala wa kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari kowane ɗaya za a yi masa bulala ɗari ita bulala ɗari shi bulala ɗari malamai sun yi bayanin yadda za a yi bulala sannan wala ta ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi lokacin da kuke musu bulala kar ku yarda wani tausayi da jin kai da shigo zukatansu har ku tausaya musu ku rage ɗaga bulala ko ku rage zafin bulala lahi cikin hukuncin Allah da Allah ya tsara a addininsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kuna imani da Allah da ranar ƙarshe to kun musu bulala yadda ya kamata guda ɗari kusa ma haka sai in an yi adali mai yin bulalan ya tsaya dan jira da in mutum zai yi bulala ɗari idan ya yi hamsin zai fara gajiya sauran hamsin ba za su zamanto sun kai hamsin din farko da ƙarfin jikinsa ba yasa idan ya yi adadi zai tsaya ya huta ƙarfin jikinsa ya dawo nan ya sake ya ci gaba ana ƙirgawa kuma ana ƙirge a idon jama'a sun ya bulala ɗaya a ce ɗaya sannan ya ƙara a ce biyu da haka da haka har za a ɗari ba haka a wannan ya halatta za a iya canza mai bulala ɗaya yaka masu yin bulalan za su zama to idan aka ga mutum da ya yi ciki ƙarfinsa ya fara tafiya da ta kai wani karbi. Saboda ana so ne Allah ce wala ta kunkum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sannan Allah ce wal yashhad azabahuma qa'ifatun min al-mu'minin. Ka samu wasu yanki na mu'minai su halarci wannan bulalan da za a yi musu. Wannan azabtarwa da za a yi musu a samu yanki na mummune su halarta wannan aya idan aka duba Allah subhanahu wata'ala ya fara da azzani yake a gurin sata Allah ya fara da azzari wa wasarifatu dan kuma azzani yake tsari. a gurin sata yawanci namiji ya ji ƙarfin gwiwa kafin ka je an kama ɓarauniya ta tsallaka katanga za ka daɗe kuma kama barawo wannan shi ya fi yawa kafin a kama barauniya a ne mai wahala haka shi yasa sata ƙarfin zuciya kawai yake buƙata? da bushewar zuciya na iya ta'addanci wannan ta'addanci ya fi yawan faruwa a wurin maza za ka wasu tsariku kuma wasu wasarikatu amma a ɓangaren alfasha na fasikanci duk yadda namiji ya kai ba za a same shi yayi wannan ba sai mace ta yarda kuma ba a fara mace ta zo ta ce tana son namiji ya yi wannan abin da ya ta a namiji ne zai ta binta har ya shawo hankalinta duk yadda zai shawo hankalinta in ta watsar da shi rana ɗaya da ya kawo mata wannan maganan kallo ɗaya idan ta masa ba zai sauke ba shi ita ba mai wannan bane ko ba mai shirin wannan bane a rai don haka kafin ya sake samu wata kuma wannan ta riga ta ba shi tsoro sai ɗauka duk yan anguwar haka su ne bari dai dai ta ni duk haka suke ba zai iya ba <laughs> yau ce bane gwada yaro da ya je nan ma wata harare banda yaro da sai ina kuma wannan wani sai ya hakura da kuma zai ya hakura kuma kan ba zai je ba mace amma idan aka ce ya samu dama daga dan magana da ya fara sai ta suke jiki to daga nan shi kenan shi yasa aka ce azani ya su wazani ba zai taɓa yiwa daga wurin namiji ba shi yadda yake ji da ransa zai mutunta da mutane yaddanta kuma ba dole lokaci guda ba akwai abubuwa amma da zarar tun lokacin farko da nuna a shi Ya sa yasa malamai suka ce aka fara da azzaniyar a gurin wannan al'amari mai girma Allah ya kiyaye azzaniyar wa zaki fajr bi kullu wahidin minhuma bi ajjalha Allah subhanahu wa ta'ala a farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliya ba su yarda da wannan al'amarin ba mu daga cikin da suke rayuwa a jahiliya duk da cewa fasikanci ya watsa sosai amma mu daga cikin su masu daraja in suka ga irin wannan abin ya faru akan yi wa mutum walaƙanci sosai ne da wance an kama su sun yi shashanci Ya ɗora su akan jaki a rinka zagayawa da su Ko wanda ya rubuce an bi da su ana faɗa mutanen cikin gida maza da mata sai sun fito waje sun gan su ana ta zagayawa da su duk gani sai kowa ya gani sannan kuma sai a zo a ɗaure su shine Allah subhanahu Wani ta'ala a can yace wallahi ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila idan aka zagaya da mutum wanda aka kama shi yayi fasikanci na a zagaya da shi ne duk da ya zagaya da shi da shi da ita za a ɗora su kan jaki idan aka kuma zagayawa da su kowa ya zo su ita za kulle su na ga kulle su ba su ba sake fita har mutuwa inda za a kulle ta daban inda za a kulle shi daban ita da sake jin namiji ko shi ya sake ganin tunace har abada har sai sun mutu shine Allah subhanahu wataala dama ya ce allahu yaj'alallahu lahunna sabila Allah ya sauko da wannan aya Allah ce azzaniyatu wazzani tajridu kullu wahidin minhuma mi'ati janda ya nabi sallallahu alaihi wasallam yace khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-dhikru bil-dhikri جلد مئة وتغريب عام والسيد بالسيد جلد مئة والرجل ففي حديث يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى له dama Allah ya ce aure da Allah da mutum sabila haka an soke wancan hukuncin yanzu an kawo sabon hukunci al-dhikru bil dhikri janjin asin wa tadribu an in mutum wanda bai taɓa yin aure ba ne wacce ba ta taɓa yin aure ba ba su taɓa rayuwar aure ba a rayuwarsu wannan an kama su ne fasikanci jirgin ake za a yi musu bulala ɗari kowanne daga cikin za a musu bulala ɗari wa tagribu a sannan kuma za a yi tagribin su ma'ana za a ɗauke su a kai su wani gari da je su rayu a can tsohon shekara guda ba kuma wai tare za a kai zuwa dalilin da za a kai wannan daban ta gabas dalilin da za a kai wata ita kuma daban ta yamma je shekara a can saboda ne sai da wani sa'i abokanai sukan iya sa mutum ya fada cikin wannan fasidan sai yi kuma bi'a ta wuri yadda yanayin gurin yake environmental influence akwai influence na yanayin wurin da ake rayuwa ne yana iya sa ne zaman cewa na cewa ma idan aka yi tagribin aka yi shekara guda yana wani guri ana kula da shi wasila sha Allah ala sai zaman ya bar wani wasayyibu sanyi, amma wanda kuma ya taɓa rayuwar aure ko da alaƙa da matarsa ya yi amma an yi aure ingantacce ya yi alaƙa da ita ko da su da ko ta rasu sannan sai aka samu kuma ko ita mace ta taɓa rayuwar aure aka samu ko ta yi fasikanci aka kama ta wannan su kuma za a yi musu a jalbi mi'atin rajul za a yi musu bulala ɗari sannan a jefe su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe da yi bulala ɗari ba a wurin sashin malamai haka sashin malamai suka tafi kan cewa a'a aikin da bai jefewa shine ƙarshe za a jefe mutum ne har mutuwa to me yasa sai an masa bulala ɗari suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadayar da wannan bulala ɗari daga baya ya bar cewa in dai jefewa za a yi ya mutum kawai jefewa gaba ɗaya tashi malamai sun tafi akan haka tashi malamai ko sun tafi akan lafazin hadisi cewa a'a za a yi masa bulala ɗari sannan kuma a jefe za a fara da yin bulala sannan kuma a jefe ne ke nuna cewa aya ta tabbata wanda ya taɓa yin aure jefe shi za a yi bayan alhali ita wannan ayan da aka ce ta soke yasar ayan babu bayanin jefewa a cikin ta shine ayan suratul ahzab wanda aka soke aka soke karanta ta amma hukuncin ta yana nan ita ce a sheku wa shekatu idza zanaya farjumuhuma albatta nema bima kasaba wallahu azizun hakim wannan aya ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu ce. ta kasance a cikin suratul ahzab mun karanta ta mun haddace ta amma an soke ta an shafe ta a cikin qur'ani amma hukuncin ta yana nan abin da ke tabbatar da hukunci da yana nan nassin alqur'ani alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun wannan ayan ta sauko ne lokacin da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudai guda biyu ba yahude da ba yahudiya sun yi fasikanci alhali sun taɓa yin aure ka kawo su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya mutu hukunci ya ce hukuncin su shine jefewa sai suka ce a'a dangin mutanen suna so su je guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka zai ce a yi musu bilala ne kawai ce hukuncin su jefewa ne saboda sun taɓa yin aure a baya me yasa zai zama jefewa suka ce su suna ganin kawai za a bulala za a yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam ce jefe su za a yi to da nassin alqur'ani da Allah ya so shi yasa sai Allah ya karfafa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a jefe su kuma ku kawo littafin ku kawo at-taura ku kawo injila shi ma jefewa ne in mutum ya taɓa yin aure da suka kawo injila suna karantawa sai ya ɗora hannunsa akan maganar jefewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kauda hannunsa yana kauda hannunsa ga gashi an ce a je shine Allah ya saukar da wata aya alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi li yahkuma bainahum ana kiran su zo ga littafin Allah ayi hukunci tsakanin su cewa waɗanda suka yi fasikanci na shatanci irin wannan matukar sun taɓa yin aure dole su za a yi ne suke gudu me yasa suke gudu sun alhali sun sani ko mu'alhum suna kauda kai suna bijirewa haka hukuncin su jefewa da wannan malamai su tafi kan cewa banda ayar da aka soke ta aka soke karanta ta aka shafi a cikin alƙur'ani wanda ta yana nan baƙin ila iyalin sa'a sannan akwai aya wanda ana karanta ta a cikin alƙur'ani wanda tana tabbatar da hukuncin jefewa ita ce wannan ayar suratul misali alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yad'una ayat suratul al-imran yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم موردون آية سورة آل عمران wannan aya tana tabbatar da cewa ke lallai za a jefa mutum kin ya yi fasikanci shakanci alhali ya taɓa yin aure. To me kuma dalili na biyu bayan an soke aya saboda Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar kamar da ke kalifanci. Kace kana fi kitabillahi ayatul rajul ya kasance a littafin Allah akwai ayatul rabi aqalnaha wa wa'aynaha ta ka mun karanta ta muka zuwa ta a hankali mu ma'ana muka haddace wa wa'aynaha muka kiyaye ta wa hafiznaha wa tatwaya wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe wa rajamna ba'da hu ko mun jefe bayan sa fa akhsha in kana bin nasi zamanu an yaqula qa'im lita fi kitabillahi ayatul rajam fa tubayya faridatun min fara'idillah ke zaman to an tubatar da hukunci daga hukuncin Allah haka ina tsoron wannan yasa Umar radiyallahu ta'ala ya tabbatar da wannan akan minbari babu wanda ya musa cikin sahabbai da wanda yake nuna ayar ashe ko shekatu hukuncin ta yana nan amma karanta ta ya wuce an soke shi saboda sokewa a cikin alqur'ani akwai abin da Allah subhanahu wataala ya soke da karantawa da hukuncin gaba daya kana fi kitabillahi ashru ridaat ridaat ya kasance da wato shayarwa sai yaro an shayar da shi goma shi ne ke haramta shi dole ta shayar da shi nasbin alqur'ani sai Allah ya soke ka babu ayar babu karanta ta babu wannan hukunci kuma akwai ayoyi da yawa Ubay ibn Ka'ab Allah ta'ala zai ce suratul ahzab ta kasance ta fi yawa akan suratul baqara ana ta soke ayoyinta ana ta soke ayoyinta ka duba suratul bakara, ayoyi ɗari biyu da da tamanin shida ne suratul ahzab kuma a yanzu ayoyinta 70 da kadan ne amma da suratul ahzab har ta ci suratul bakara yawa ana ta sokewa ana cikarwa shi yasa har tilawai da suke yanzu wannan ke nuna duk ayin da aka soke tilawanta aka soke hukuncinta ba bai su manta shine Allah subhanahu wataala yake ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha don haka idan aka Allah subhanahu wataala yakan soke aya lokacin qurbatul akhira annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani malaika jibril yana sama da shi shi yana ganin malaika jibril sahabbai suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta wata aya sai malaika jibril ya ce masa wannan an soke karanta ta da ta. suka ce muna zaune mun shigo masallacin nan tana kwakwalwarmu muna haddace da ita amma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ce masa an soke ta an soke karanta ta kuma da sura da wasallam ya gaya mana wannan an soke karanta ta an soke ki kuntinta ko ne ne ta kokolon mu da duka na cewa an shafe shine Allah ke faɗi ma nan sahmin ayatin qaumin fiha ko mu mantar da ku ita daga lokacin da sun manta shikenan akwai kuma abin da ake soke hukuncin amma kuma dawar tana nan akwai su da yawa a cikin alkur'ani misali wallazina yatawafawna minkum wa yatawafawna minkum wa yadruna azwaja وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إكراه da in mace ta mijinta ya rasu to kawai za ta yi ta zama ne har ta yi shekara zai da ikrar daga baya sai Allah ya soke wannan hukunci yace walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra kaga wancan karanta ta yana da alqur'ani wannan ma karanta ta yana da alqur'ani an soke hukuncin wancan da wannan amma kuma ba a soke tilawansu ba duka biyu zaka shine ma nusika hukman wa baqiya tilawatan shi kuma wannan da aka soke tilawa aka tabbatar da hukunci shine a sheku wa shekatu ila zana ya farji muhuma albata don ka ayar azzani wa zani sajlidu kullu wahidin minhuma bi ajdanda ya taƙaita ne ga maganar wanda ba taɓa yin aure ba amma wanda ba taɓa yin aure su kan za a je saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da alkhalidiyya ya je da ma'i wasu kuma suka ce a'a waɗannan jefewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya jefe ne kafin wannan ayar da sauko su suna cewa wannan aya ta suratul nur an soke ayar suratul ahzab da aka shafi karanta ta a ce ko ce ka fi saboda haka su suna so dole wani an haɗu an tsaya kawai duk wanda ya yi fasikanci shakanci ko ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba sun su kawai zama bulala ɗari babu jefewa suna kawai da hukuncin jefewa aka ce a'a abin da yake tabbatar muku da cewa suratul nur ba tana nufin iya bulala kaɗai ba a'a tana nufin waɗanda suka taɓa yin aure ba bulala kai za a yi ba a jefewa za a yi jefe ma'i bai faru ba sai bayan an saukar da suratul nur me yake tabbatar da an saukar da suratul ko kuma da aka jefe ma'i shine Abu Hurairah radiyallahu ta'ala Abu Hurairah ya musulunta a lokacin yaƙin ba. shekara ta takwas bayan hijira lokacin yaƙin Khaibar Abu Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta kuma lokacin da Abu Hurairah ya musulunta wannan surar tana nan an tokar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita domin an tokar da wannan surar ne a shekara ta bakwai karshen shekara ta bakwai bayan shekara bayan saukar da suratul ahzab domin ghazwat muraisi ta faru ne a shekara ta bakwai ƙarshen shekara ta bakwai aka yi gazuwar muraiki ita ce ake ce mata gazuwar bani musali gazuwar bani musali kuma bayan ta ne abu huraira radiyallahu ta'ala biya musulunta amma kafin gazuwar khaibar ko kuma lokacin gazuwar khaibar don ya zo madina aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita irin shi a can musulunta ko kuma ya halarci jefe ma'i abu hurera ya halarci jefe ma'i tun da ya halarci jefe ma'i ma'ana kenan kuma yana suratul nur tana nan an so kada yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Abu Hurairah ya musulunta domin an so da suratul nur a kan suratul bani musalik da suratul bani musalik ba lokacin Abu Hurairah ya musulunta ba bayan ta bani musalik Abu Hurairah ya musulunta da ya musulunta ya halarci jefe ma'i tunda ku ya halarci jefe ma'i a shekenan suratul nur ba ta soke jefe wanda ya yi fasikanci inda ya taɓa yin aure ba Wakon da duka hujjoji da zai tabbatar da cewa a shehu wa shekatu idan zana ya farji za a bima ba da kala min Allah wani yana ne Zaka wanda ya taɓa yin aure ko ya rayu rayuwar aure ko da ya lokacin da ya fasikanci da aure hukuncin shi ne jefewa har mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ya za a yi jefewa ya za a yi bulala ga masu bulala sannan ya yi za a yi jefewa wanda za a jefe in za a yi bulala ga wanda za a yi wa bulala ana yin bulala ne da ɗanyen bulala ɗanyen bulala in kuma akwai irin bulalan da ake dorina wanda ake yin sa da fata wanda take lankwashewa ba a yi bulala da ice bushashe sannan kuma in za a yi bulala malamai sun yi saɓani mafi rinjaye sun tafi kan cewa za a durkusar da waɗanda za a yi wa bulala ɗin waɗanda suka ce a'a a yi musu a tsaye suka ce in a tsaye ne shine za a samun bayansu. musamman an cika bulalan ya zama a cinyar mutum ta baya cinyar mutum ta baya mana ta bayan ta kan baton sun ta gina ya yi ƙasa a nan ake so a yi bulala su suka ce idan an durkusar da shi ya durkusa ba za a samu wannan gurin daidai ba za a ci dukan bayansa ya yi sama ko ba a so a yi masa illa na dukan bayan sa yayi sama ana so a yi masa bulala na azabtarwa sai mu san cewa azabar Allah tana nan ta duniya sannan kuma a kunyata shi a gaban jama'a za a yi wannan bulala za ka wasu suke ganin a tsaye za a yi masa amma za a daki daga kunkuminsa ya yi ƙasa don ne aka fi so bulala ta faru duk da ke koda ya yi sama kunkuminsa inda ta baya ne babu matsala amma bai halarta a daki ta gabansa ba ba a so a daki ta gabansa balle a daki fuskansa kayi yayi sama daga wuya yayi sama nan kan ba a kusantar wanda ko a wajen ladabtar da yara ko a makaranta ko a gida ko a ina ba a bukatan a daki daga wuya yayi sama kayi mutum ba a taba shi da wuri za a samu mutum illa da kawai bai dace ba idan za a daki mutum ko yayi laifi ko wani abu ana su ne zamanto ta kafafuwarsa yayi kasa daga wato kuma baya hannuwa ko da hannuwansa ne duk wannan ba matsala amma in aka ce ya yi sama ko kuma ta gaba ciki kirji Ya yi wuya Kuma wannan ba a son a taba mutum, hatta a wajen haddi da Allah yake yi Zaka za a rike amma idan misali waɗanda ake musu haddi na kisa na tarewa waɗanda suka yi kisan kai da su kuma akan durƙusar da su a fuskantar da su alƙibla domin ana sare kansu ne ta baya wannan su kuma a durƙusarwa ne amma nan haddi ne na fasikancin shashanci wadda ake yin ta na bulala to haka za a yi bulalan ta na ko bulalan ta to danya in ko dorina da ya zamanto an abun nan din su sannan tagribu am shi ma malamai sun yi sabani akan wannan tagribu am suka ce ya danganta da yadda alƙali ya gani wani idan aka ɗauke shi a garinsa aka kai shi wani gari zai gyaru saboda garin da za a kai shi wani kuma ya fi samun dama za kai shi wani gari haka za a lura da tagribu am shin tagribu am wajibi ne wanda ya zo a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka nuna cewa ba wajibi bane bulalan ita ce wajibi ita da ta zo a nassin alqur'ani a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala da yace fajri bi kulli wahidin minhum wa mi'at janda a wannan sifa na bulala da malamai suka bayyana da kuma sifa na azabtarwa da malamai suka bayyana ita wala ta kuntum bihi ma ra'akum fi dinillah shin idan mutum ya tausayi wanda yayi wannan shashanci lokacin da yake masa bulala yayi ne ko bai zunubi ba yayi zunubi yayi zunubi to dan kallo fa waliyatan azabu ma ta'ifatu min almu'minin dole a kewaye a gayyato mutane ko kowa bai zo ba amma samu wasu mutane suna gudu to shi mutum ya ba ta yi tausayi kun yana kallon wannan bai kamata mutum ya ji tausayi ba shin wannan wala ta akukum bihi ma ra'akum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suke daga bulalan su da kane ake nufi ta takaita da su kasu ji tausayi ko ku hatta wanda suke kallo da ma yan gari gaba daya kai wani an masa bulala kai na tausaya masa wannan bai halatta ba kai da ana masa bulalan nan na tausaya masa wannan bai halatta ba kawai ana so in ana bulalar nan ko ka rika yin ta ba ce taɓa haddin Allah ba maganin ta ba ya taɓa haddin Allah ba maganin ta in ana haka ai za a samu sauki kaza kaza haka ke abin Allah subhanahu wataala ya raka ku bi ma rahmatu fi rahmatu fi dini la tace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun imani da Allah da ranar ƙarshe maganar da babbaci ya dingina alaƙanta imani da Allah da ranar ƙarshe wajen kauda tausayi a wani. wata rana a madina muna wucewa sai muka ga an kewaye da ake haji yamma da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai sai su kai ina ga haji za a yi bari da tazi da za mu je jami'a ne aka ce bari a sauka na zo gurin aka kewaye wani ne ya kashe wani yaro mahaifiyar yaro ta ce ba za ta iya ganin wannan yana raye yana yawo a hali sai kashe ɗanta ba har ta'addanci ya yi faɗi aka ɗaure tsawon shekaru aka gama shari'a aka yi komai aka ce to a zo duk danginsa suna da kuɗi sun yi ta yin dukkan kuɗi yadda ake tsammani miliyoyin riyal amma dangin wancan suka ce a kan kawai ba su ba za su karbi kuɗi ba shi kenan wanda inda sun ga karɓar damar karɓar kuɗi Allah ya ba da dama a ce ba za su karbi kuɗi ba a da ka sai sai sarewa haka aka zo da shi a ambulance motar asibiti aka zo aka aka kidoye aka sauko da shi aka rufe idonsa aka gurfanar da shi ya kalli alƙibla to aka karanta wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd da irin wannan lafiya na ambulance din nan karantawa yana ciki sannan kuma aka karanta wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anf da aka gama wannan aka ce to lura da wannan wani sunansa wani dan wani jikan wani ya kama yaro wani dan wani jikan wani ran kaza ga watan kaza yaron yana gudu ya tafi da kafansa saboda ya wata ne ya ɗau dutse ya doki kayan sai da ya gaya, ya daina motsi ya ɗauko shi zai jefa a kwandon shara masu tsaron gari nan da nan suka gan shi don can ko ina jami'an tsaro wanda ka gani da farin kaya ma ba dole bane zama ba jami'an tsaro ba suna ba wa tsaro muhimmanci sosai duk duniya da take da nutsuwa da hankali ta fi ba wa tsaro muhimmanci inda aka samu gazawa aka samu corruption in corruption yakan kama to ba za a samu tsaro ba ba inda za a samu tsaro inda akwai corruption ba inda za a samu nagarta in akwai corruption wannan shine abin da yake fuskantar mu a wannan kasar Allah ya kawo sauki haka da aka gama lissafi aka gama karantawa shi kenan kawai tsayyaf ya fito kuma da motarsa da bindigarsa da kuma takwabi ya zare ana gama karantawa aka fito hukunci al'aliwa ne shi ya rattaba mata wato hannu ya doka sam lallai hukuncinsa shine kaza lura da ayoyin alkur'ani da sauransu kenan aka tare kansa magana ta tare duk aka aka aka aka da tafiya gurin kowa sai da muka yi tafiya muka manta da shigan tarzi ma tafiya so ne yanda aka ga tare kai to a shi kenan in za a yi haka ko wani ba zai ba da zaran wanda yake gurin ya ga abun da aka yi wa wanda ya kiza aka faɗi yadda aka yi kiza ko wani daga nan an kame hannun mutane daga kaje kawai shi ya kashe kawai gobe kuma lafiya kalau koya wani ma yadda ake kashewa wancan kai, wancan dole a samu jarraba sannan ga farashi wato cin hanci da rashawa wani ne zai iya sa wani mun lura kai ta kadari ne zaka iya yin kaza a ba wa mutum kuɗi a ba wa mutum makami a bashi komai kuma za mu baka kariya mu ne da kaza mu ne da kaza kuma zai abun da zai yi kuma bashi kariya kaje shi kenan asa ta mutu asa ta mutu nan samu wannan saboda haka wa'annan su ne abubuwan da suka dame mu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laysa al'azabu wa qa'ifatun min al-muslimin sai da to sheda dan qa'ifa min al-muslimin suka zo lokacin da aka tsari wancan a lokacin muna madina halitta. wani an zo da magariba masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ita kai na na ji tausayi lokacin kawai aka bude masa wuta ka ji tausayi ne Allah ya ce a yi ka ce ka ji tausayi ka ji ka ba mu guri saboda haka shi ma ɗalibi ne ko saboda haka babu tausayi wala ta'tukum bihi ma ra'akum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir saboda tsarin Allah ake zartarwa ko za a yi wannan hukunci na Allah da an zauna lafiya to Allah ta walaita da azabun ma qa'ifatun min muminina sannan qa'ifa minal muminina su halarci wannan azabtarwa din shine a samu yanki na jama'a mu'mine mutanen kwarai managarta waɗanda za su zo abin da ƙara musu darasi da maza da mata da manya da yara da matasa sun halarci gurin duka babu matsala Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni bai ware cewa sai yara ko sai a sai manya ban da yara ba bai ware cewa sai maza kawai ban da mata ba ko maza da mata za a dai tanadi babu harzuki tsakanin maza da mata maza gurin su daban maza gurin su daban a kowa yana ganin gure wannan idan aka yi haka an bi umarnin Allah kuma an tsara dokar Allah subhanahu wa ta'ala Malamin sun yi magana wadda yake haɗe da aya ta gaba domin cewa yaya za a gane wani shi ne ya yi fasikanci ko wancan ta yi fasikanci faɗa ne kawai ko da tabbas waɗannan ayoyi na gaba sun yi sama gangano a kan wannan saboda kare mutuncin mutane duk abu mai taɓa mutunci ba abu da ya kai wannan al'amari fasikanci na shashanci in haka ce wane ba shi da uba asalin shi kaza ne ko kuma wane yana da uba amma ta hanyar kaza aka same shi daga nan kawai kenan an ta maka shani ba sha'aninsa ya ɓaci saboda a kiyaye wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka faɗan dokoki da tsare-tsare a cikin waɗannan ayoyi wanda malamai in kana duba tafsirai za ka ga an yi ta dogon bayanai ba haka kawai za a zo a ce wani yayi fasikanci yayi shakanci shi kaza ne, ko kuma wani a wani masinaci ne ko wani kaza ne duka irin waɗannan maganganu maganganu ne masu girman gaske waɗanda ba a buƙatan a rinka yayata su a cikin jama'a wanda ya faɗi wannan kalmar ta jingina ga cewa wane kaza ne kun sa bulala tamanin ne dole ko ya kawo shehu ko kuma a masa bulala domin umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi bulala wa mutane waɗanda suka tuhumi a shuba cikin su hada abubakar ta radiyallahu ta'ala anhu abubakar ta ko da ba kawo shehu ba kai an kawo shehu uku sun tabbatar ɗayan kawai bai sarraha ba yace eh tabbas na gani ido da ido ba A kan haka duk sauran uku kai musu bulala tamanin tamanin ok shi yasa in aka zo maganar shedu in ka ga da malamai suka yi bayani yadda ake yi to gwanda ma mutum ya haƙura kawai a haƙura a bar abun kawai ga Allah a kowane ne kar a je a taɓa mutuncin wani imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala yake cewa gusar da haddi ta hanyar shubuha alƙali ya yi kuskure ya yafe wa wanda azabtarwa ta cancance shi na ɗauri a kurkuku alƙali ya yi kuskure ya yafe wa mutum ɗari wanda duk sun cancanta amma bisa kuskuren alƙali bai sani ba ya yi kuskure duk gaba ɗaya bar su kawai aka sake shi a cikin gari ya fi sauƙi a gurin Allah sai mutum dubu ma abu hanifa yake rahimahullah a yi mutum alƙali ya yi kuskure mutum dubu nan duk sun cancanci a ɗauye su sai ya yi kuskure kawai ya bar su gaba ɗaya duk ya sallame su a kotu ya fi sauƙi a kan ya ɗaure mutum ɗaya bisa kuskure kace mutum dubu bisa kuskure ya fi a kan ɗaure mutum ɗaya bisa kuskure ya ɓawa mutum ɗaya laifi bisa kuskure alhali da ya laifin ba a kawar da mutum dubu da suka yi laifin ba a ankara ba bisa kuskure ya fi sauƙi a guyin Allah akan ka yaɓa wanda ba shi da laifi baya ɗaya da girman sha'anin ɗan adam da ɗan adamci humanity yadda ake kula da ɗan adamci yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu zauna lafiya amma ina yau taɓa taɓa mutunci mutum ya fi sauki haka aka sha'awa kawai kirki mutum a mutum yana sallah yana jan mutane sallah shekara ashirin shine liman ana ɗaya sai a yi kwandon biza hanyar jita jita hanyar jita jita ba kawai ke mana ha haba wani da haka muka ji ba ana mun ji kaza amma shekara goma kullum shi ne limami ko kuma shekara goma kullum shi yake kiran sallah shi yake kaza wurin ɗaurin aure wurin share masallaci a nan za ka gan shi wurin kirki a nan za ka gan shi wurin wa'azi a nan za ka gan shi amma rana ɗaya an yi kwanin mutum shi kenan ha duk wannan abin da yake yi da mun san asalinsa haka za ka gana ba saboda mai mu ƴan tonon asirin ƙarya ne jama'a an wayi gari sharri ake so ana son alkhairi sai sharri to Allah ya samu dace don haka wannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya ta maganganu waɗanda suke kare mutuncin ɗan adam saboda jifan mutum da kalmar fasikanci shashanci irin wannan yana da hatsari Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah muna rayu lokacin na gaba za mu ci daga da ilimin tafiya muna fatan Allah ya ba mu sa'a wallahi dukan bayan Allah da ta zo ke bukatun bayan Allah da ta addu'o'i da wannan aka bayyana sun za su kawo shari suna za su kawo shari suna nan Allah yanzu ba mun fara samun nasara sosai da yawanci wannan alkhairai din bayan Allah sun ka kinowa da yi yanzu da misali idan mutum ya je Madina tun daga ɗaya da Ramadan a ƙare har a yi da wani zaka ka bayan Allah suna cikin da cikin abubuwan ke da su alhamdulillah yanzu ana samu a nan wani ba ƙaramin alkhairi ba eh, malama da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wani wani irin wannan tunani da fikira na kawo isarwa masu azumi duk wanda ka ba shi ya karya da abu da ka ba shi kana da ladan azumin ta a kare da an taɓa masu azumin ta abu ba ƙaramin alkhairi ba ne gaskiya a ba Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara yawan damun haka a tsanin wata ya damu da yawon mu Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara albarka a cikin arziki da duka masu yin wani aiki masu injoni masu injoni da za su kwana uku a alkalin aiki lafiya lafiya yawan alkhairi yana da kyau sosai gaskiya yawa Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara arziki mai albarka ya ƙara wa kamfani albarka da kamfanoni duk wanda suke da wannan kuma mu da muke da niyya ana ba mu amin duka waɗanda suka turo su wanda ya kawo kusa su mutane na kai da yawa ba da ko aya da saboda haka a da samu zuwa zai kawai daga masu an samu matsala ba a yi kafa shi yadda ya kamata. Ina musa kun madina yawanci ya ji abu na don ana kokarin yi a kokarin da suke ta yin abun har ya zama kamar kasuwanci a buga ana gaggawa to lallai wannan a da shi an samu shafuka da yawa babu ayoyin alƙur'ani da zama musu Allah subhanahu wa ta'ala ya a dace wanda ya samu promotion Allah sun yi albarka waɗanda suka turo suna buƙatar aiki sun gama karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya su aiki mai albarka waɗanda suke buƙatar aure Allah ba su aure mai albarka wanda suke da rashin lafiya da wanda Allah ba su lafiya wanda muke tare da su a nan marasa lafiya fama da duniya Allah ba su lafiya abin da ba su ba ba za su yi an ce shafi da shi ba Allah shi faro shi ba Allah ya bari da saka da ba su da horo insha Allah da dukkan kowa da yin bukatu da yake da su akwai wani jari Allah ba su jari da albarka masu neman ciniki a kasuwa Allah ya kawo da albarka masu neman ayyuka masu neman cin jarabawa ana ba da zaka masu neman aure ana ba da mazaje na kwarai mata ana ba su mazaje na kwarai maza ana ba su mata na kwarai Allah ya sanya albarka a rayuwa cikin ciwo da ke damu Allah ya kawar mana da su Allah ya kawo mana kudu Allah ya kawo mana karshen su waɗanda suke ya kawo mana karabi duka ta hanyoyi a midiya Allah kuma na fara kan masu alkhairi matasa da suke waje suna ta kokari na gyara gurare da ababen hawa Allah ka kara albarka Allah ka biya wa kowa da masu da ah, ma'ana mutanen hizba da yan kai gaba ɗaya da masu ko a cikin su Allah ka taimake su Allah ka taimake mu gaba daya wannan jami'a Allah ka kara mana albarka a cikin ta domin ta Allah ka yi da mu wani zuwa ga Allah alheri dukkan abu da zai zama mana matsala Allah ka wannan gari na Allah ka yi masa kariya Allah ka kara masa kariya shugabannin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 don saboda kwanci